yanzu zama ku duba al'amarin nan wannan yana bani mamaki ne kwarai wallahi game da ƴaƴa da aure annabi ne bai ce a yi aure a haihu amma yanzu ka ce za ka yi aure to babaka ta ta fara yaƙi da kai babaka ta ta fara yaƙi da kai cewa bai kamata ka yi aure ba ga ita dai ba halawa ba ya boko ba ce da matarka da ƙanin babanka da danginka da dangin kowa za a tare a ce duk za a ce baka kyauta ba kuma aure fa ka ce za ka yi ko in kana cikin haihuwa sai wani ya zo malami sai maka wa'azi ko na sai ya kamata fa ka dinga ka tsaye da haihuwa ba ko ka dinga yan dabaru inda zaka jami'a hadisi annabi ya ce to ai mai aure mu hayayyafa dan ya alfahari da al'umma ya ce a'a wannan hadisin dole ne yanzu a tsaya a dubi ne rayuwa to kaga wannan kalmomi ne na kafirci da zindikanci jama'a amma su ake rawajawa ina fata mun fahimci wannan kuma an rawaja su ta yadda kai kanka ma da kake aiki da su zaka dinga ganin kamar fa sai dai kai a boye kai ma kana da ash'ur bin naqas ba kowa ne ba sai wanda imanin shi ya nuna shine zaka ga bai da shu'ur bin naqas a ce misali kana iya shiga ko ina yanzu da wandan ka dagagge baka jin komai ba kowa bane wani ya je noje sai ya dan gyara wandan shi haka ya dan sake shi haka ga yanan dai kamar dai ya dage kamar bai dage ba ko saboda yanayin wurin saboda kuma shi ma watakila imanin shi bai kai ba me yasa haka to saboda wato an riga an rawaje tunani na kafirai ana ganin shine alheri ku duba